العالمين وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائد ذا محمد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أم ومرسو درجة مرسو البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام muna majuna lalai marhabin zuwa majalisin tafsiri na watan Ramadan mai albarka daga wannan masallaci majalis sahaba a wannan unguwa mai albarka kundila kuma <clears throat> cikin ikon Allah yau ranar sha biyar ne ga watan Ramadan ko wani dalili kun ga ya ɗauke ni ya fincike ni jiya kun ji shuru, eh, to kuma cikin ikon Allah ka abin yake to Allah ya ƙara ma kowa albarka ya ƙara lada ya kuma tsarkake ni ya mu gaba ɗaya kuma yau dai nawa ne ga watan bature hudu ko hudu ga watan bature watan maris ko watan march 2026 to za mu shiga sabuwar tsora ne suratul tauba kafin haka yadda muka saba sai mu je ga tambayoyi a karanta mu ji aminu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ga roƙo daga yan uwa zuwa wajen malam suka ce malam mu dai matasa ne masu shaye-shaye kuma muna so mu daina muna roƙon malam ne mana addu'a Allah ya sa mu daina Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar idan abu ka je maka daɗi a zuci to ka kabbara Allah eh, domin ba ƙaramin al'amari ba ne waɗannan 'yan matasa ba su albarka da suka fahimci wannan ba abin kirki ba ne ɗaya kenan na biyu suka hararo muhimmancin wannan wata na ramadan na uku suka hango wannan dandazon nan naku na mutanen kirki masu ibada insha Allah suka ga to lallai lallai akwai fata ne ƙarfi na amsa addu'a albarkacin fuskokin nan kowa nan baka san abin da ajiyar da Allah ya mishi wallahi kamar da hankali in kaga bayan Allah sun taro wani ya fi ka mataki da yawa to haka muna fata dukkanin mu nan salihan bayan Allah ne to wannan yasa waɗannan bayan Allah ƴan uwa har suka faɗa ai ba sai ka san waye ba sun ce su matasa ne harkokin shaye-shaye suna son su daina to da Allah ne kake ni. abokin gaban mu shedin shi yasa su gaba kai ma baka fi karfin shedar din ba wallahi baka isa ba ya waye kai tafi imam shafi'i Allah ya kara mai yadda yana gadon mutuwa yace walau la kalam yasbur li iblisa abidun fa wa qad aghwa safiyaka adam yace ya Allah in ba dan kai ba wani mai ibada ya isa janja da shedan ba don taimakon ka ba ta ina mutum zai iya wa qad aghwa ka adama tunda yi mama bawon ka zabi annabi ya mai sharri yace to ballan tana gani shafi'i kenan to da haka karka ɗauka kowai na ga karfi shi la babban makamin ka kace Ubu billahi minash shaitanir rajim وإما ينزغنك na الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه بسم الله ka a'udhu billah Allah ka tsare mu da shi to da haka waɗannan ƴan uwa ina muku fatan alkhairi bal ina muku bishara da cewa wannan alama ce ta Allah yana son ku Allah ko Allah ka samu gaba ɗaya zama ni mai laifi ne kuma in yarda ina laifi Allah ina so in tuba sannan kuma in daidaici lokaci mai tsada irin wannan haba malam kikkiawan zato ne ai mai zuciya lalatacciya shine wanda zai yi ce to menene ko ni haka Allah ne ba zan tuba ba to wannan kan sai ka ji tsoron shi Allah yana cikin bala'i shi dan ya gama da shi dan haka muna roƙon Allah Allah ka ji kukan bayanka wasu daga ciki ƴaƴanmu ba mu san ko su amma mu ɗauke su ƴaƴanmu ƴan uwanmu da suka gamu da wannan jarraba ya Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa da sifofinka masu tsarki Allah ka yaye musu wannan musu ya arhamar rahimin Allah marfa anhum al ma'asi wal fitan wal qalaqi wal inhirafat والحبوب والمخدرات يلا الله دون يلا الله كياكي تشيئن لك جكنسو الله كيموس كوتام في الخير لو كتن سكبرنا أبو يا رب العالمين يا أرحم الراحمين لك إنوا كنجي أمسا إنوا كنجي أمسا بكاتب دكوكا كاو gaba ɗaya da mu da ku tattara mu je ƙofar ubangiji da yardan Allah kuma za mu ga canje illa iyaka abinda zan ji hankalinmu shi laifi idan mutum na yi to laifi yana da hanyoyi da yawa sha'awa misali a lakcoci da yawa na ce misali abinda da ke kawo shaye-shaye abu ne guda biyar da turanci ne na lakcin farko abin da ke kira availability da kuma accessibility da salability da profitability da affordability wannan titi guda su ne ke su ne awwalu ma yajibin shaye-shayen kwaya farko tukun availability it is available saboda akwai shi inda babu ina so in sai dankali aka ce dukkanu ba dankali ba dole hakura ba to ban nasa ina na available fa to cewa kwayanan tana nan to ba karamar matsala ba ce availability ke na biyu sellability ma'ana za a iya sayarwa ne shi mai harkar so yake sai ya ci riba in ya so ya lalata kwakwalen 'ya'yan musulmi saboda abin duniya amma ka cuci kanka kuwa kai mai wannan harka to shi ne salability na uku profitability saboda ko da za ka babu riba ba sun san akwai riba ne ai amma ribar ku kuma hasara ce gare ku domin kuna yi wa al'ummar musulmi hasaran kwakwale na 'ya'yan musulmi masu hazikanci ba ya san lalata musulmi so me amfani riba ta don ka samu ka samu millions kuma sai ne ka waye gari da la'antar ubangiji ka ɓata ƴaƴan wasu ka cuci wasu hmm? nawa kenan sai kuma me accessibility it can be access saboda za a kai gare ta ne gari ba za a san to in dai an kulle baka same ta ba fa to da haka ina kira ga matasa ku san da wannan sannan duk wani aboki da zai ja ka zan wallahi ka rabu da shi abokai ne iri uku ne akwai abokin da yake wato kamar numfashi ne akwai wanda bai bukatar numfashi ai sai mutuwa ko to akwai abokin da yake kamar numfashi ko ruwa ko abinci ne kana bukatar shi ma akwai kawa mai irin wannan matsayi duk wanda zai ka zuwa ga Allah zan mu je gun tafsiri zan mu je mu karanta Qur'ani zo mu je mu yi kokari a jami'a mu ci jarraba mu harkar arziki neman arziki waɗannan abokai zai kamata ka rike su na biyu akwai abokin da yake kamar magani ne ai magani kana bukata lokacin bukata shi suke cewa a friend in need is a friend in need abokin da kake bukata shi ne aboki zai taimake ka baya bukata ma ka ce da shi kana bukata zai kalli yanayinka ne shi wani ga taimako to kana bukata irin wani aboki iri na uku to shi kamar kanjamo ne akwai bukatan a a'udhu billahi min ganjamo za ka guje mishi ne to wannan waɗannan kamar ganjamo ne waɗannan mutane wasu jan ku zuwa ga ɓanna ku kyale su ku yi watsi da su na karanta wani labari mai ban sha'awa wani yaro na shafa ɗan labarin wani yaro ne tuntuni wai ba irin 'yan siyasar nan masu ɓata ƴaƴan mu. da akwai su masu cin amanin ƴaƴan wasu don su samu ƙuri'a su kai ga mulki amma ku ba 'yan mutane ƙwaya ta ma Allah zai albarkaci tafiya ku da mulkin naku misali ku cutar da 'ya'yan wasu to 'yan siyasa ba haka suke dukansu ba amma akwai wasu masu wannan su su lamiri dinsu. ba za ku fito a yi gasa da ku clean competitive competition ba sai kun ba da ƙwaya ga 'ya'yan wasu to shine aka ce ɗaya daga cikinsu wai ya tara yara a inda yake ce to yara gafa lokaci ya yi lokacin kamfe shi ne lokaci ya yi ce to ga kayan aiki kwaya da makamai to shi ne wani yaro ciki ce to yalla mun samu labari ɗanka ya dawo hutun makaranta daga ingila ko za ka turo shi cikinmu mai aikin tare point sai ce a wani maganar banza na ɗana ya shigo cikinku sai ce wani ake magana a shida mu 'ya'yan banza ne shi suka bar ka na gaya ma ni ba dan banza ba haifaffe ne dan halal cewa muka yi ɗanka ya shigo a aiki ba aikin ku ba ne ya ce ce ya taimake mu da dabara ba ingiliya ba daga ingiliya zo musulmi a zo a misali kuma ka ce wajen can banza ya ce to ina son gaya maka ni ba dan banza ba ne ya ce to ko kuma da kuka zuciya ku ta mutu zai lalata ko ni kun ga tafiya ta ki dan Allah ya yi laifi to don girman Allah matasanmu masu albarka masu daraja masu kima ku jari ne ga al'umma muna alfahari da ku in mun riga ku komawa ga Allah ku zo ku rike mukami da ku zo ku dora kan karantarwa haka addini yake aiki na gaba ya wuce na bayan amma in na bayan ba a musu tarbiyya ba kin za a yi da shaye-shaye Allah ya gyara ku ya tsare ku in mun riga ku zuwa ga Allah kama take the stage abu ne wanda yake hannun Allah tabaraka wa ta'ala yake amma muna bukatar tsayayyu nutsatsu kirkintattu rantsatsu waɗanda za su yi aikin nan da ma wanda ya wuce nan muna bukatar wakilcin ku a kowane irin department of life a ko ina ku je amma da kwaya la Allah ya tsare ku Allah ya kare ku Allah ya zama gatan mu da ku gaba tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi yace mana muna roƙon Allah ya ba ni son kwana yace zamantakewar rayuwa ta sa na mu'amala da wanda ba musulmi ba wanda ke magana har yakan ziyarce ni imanin ziyarce tambaya ta ɗaya sai ke malam hakan babu laifi tambaya ta biyu hmm. sai ke cewa malam ina tausaya mata ganin yadda yake yadda shakuwar mu ta kasance zan shawarwari nake nema ta yadda zan ja shi zuwa hati to da farko dai alaka da wanda yake ba musulmi ba laifi ba ne ya danganta ga nau'iya irin alakar da kake da shi idan kana ganin addinin da yake kai na kafirci shi ke burge ka to ka san halaka ne a nasarar saboda inna dina inda lahil ya ba ka sha'awa kan kafircin shi to ai ka ga halaka eh, kenan na biyu in wani abin duniya ne na shi ja ka har yake zama hatsari gare game da adam nan ma matsala ce amma idan hakikanin abin da ya ja hankalinka kana sha'awar ko zai gane gaskiya ne ka ilmantar da shi ku tattauna da shi to ai Allah ma ya umarce mu da kai yace qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلت بأننا مسلمون آل إمران آية 64 ka ce ya ku wanda aka baku littafi ku zo ku zo ku ashe a zo a tattauna ba matsala ba saboda ka ya danganta ga wato abinda muke kira typology wani irin type ne na wani alaƙa tsakanin ka da shi idan kana son shi ne saboda karkatar da yake da su Allah ya hana wannan ya ce la yattakhidul mu'minuna al kafirin awliya min dunil mu'minin wa man yaqul dhalika falaysa min la illa an tattaqu minhum tuqa wa takunu as-sahih wallahi can cikin suratu al-imran kin aya 27 dan haka ya danganta da nau'iya yake kenan na biyu ina baka shawara yi ƙoƙari ka nemo littattafan da aka rubuta a turanci mai sauki ka ba shi ya gane ko ka ce zo mu tattauna mana in kuma kana da ilimin abin da muke kira ilimin muƙarara addinin musulunci da sauran addinai sau ka zo kamar ilimin da Allah ya ba mu alhamdulillah muna da ilimin comparative studies ka bible ɗinka ka koya mai a bible ɗin shi ka nuna mishi inda musulunci yake amma ba da zagi ba ka ba shi ya fahimci haka mu haka muke da fastoci lokacin muna zaune a kudu port harcourt da sauran su sai ga fastoci ni ban sani to baka sani ba koya maka ba this zuwa bo ba ina karanta mu qur'ani ne bible ka ne misali daga abin da aka ce to ina nufin cikin hankali da natsuwa sai ka ja hankalin shi kar ka zama to mai korewa la takunu munaffirin walakin kunu mubashirin عرفتم bashiru wala tunfiru na fata Allah ya sa ka gane wannan bayanan da nayi da kuma samu dace a gurguje assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh abu kaɗan zan bincina mu cikin waɗanda suka musulun da ne na hudu talha kuma kun san a dalilin wani musulunta sai na abubakar kuma tafiya ya yi. ya je ƙasar rome sai wani faston coci ya ce ya ku mutanen maka da kuka taho kasuwanci cikin kowa ya taho daga maka Allah ya ce ana minu ya ce da Allah zo mana ya ce ahmadu ya bayyana malamin coci ba wani ne ahmadu ce ibn abdullah ibn abdullah bai bayyana ba lokacin bayanan shi kenan kirista sai ce barin gaya maka yaro don lokacin tsala mata shi kar ka kuskura a riga ka kai cafa gare shi la ilaha illallah Allah ya ce ai daga nan na yanke maganar kasuwanci na koma gida tuntuni ya samu sai na abokan shi a haka ne mu mu je maza ga gwan ok da ya je sai tambayi iyalan sai su da Allah bayan na bar gari wani abu ya faru maka suka ce eh kwarai Muhammad dan Abdullahi ya ce shi annabin Allah ne yace a ba magana ta bayyana haka ne ce abin da bayan da ke ya karɓi musulunci mahaifiyar shi mai suna sa'amatu damri ta ce da wa aka ɗan bari kai ba da sa ɗaure shi tura kan shi a wannan da shi malam musuluncin talha bin zai da ya zaka ba ya musulunta a dalilin sai na muka musulunta annabi ya laka mai suna uku talhatul khair talhatul jud talhatul fayyab shi yasa yana cikin sahabban da tun daga nan duniya aka wasu lasirin shiga aljanna سعيد وصعب وابن عوف وطلحة وآمير فيل والزبير المتمدد جماعة شنو ما ذاك بنت واسو sabon annabi muna son Allah ya ƙara mu kai a taƙaice kenan malam sai mu je ga sabuwar sura suratul tauba ko eh to bismillah iqra a'udhu فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير محزد الله وأن الله محز الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم وانا سورة سورة كذلك يعني سورة التوبة sare kadan afwa kadan zan dan koma baya kadan ayar karshe a al-anfal da lokacin da muka zo karatu ma ya ja hankali na kan cewa tana magana kan gado na ce kuma gaskiya ne eh, na ɗin sami na tafi wata duniyar tafsiri Mun yi concentrating akan asalin saukata da za ku mula khaira saboda ka mu ɗan koma baya kaɗan idan ka koma aya ta saba'in da hudu al'amfal ko kun ganta me ta ce والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم mun karanta ta ko? Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi kaga almuhajirin kenan sai ce wallazina awau wa nasr waɗanda kuma suka ba su ne muka ce masauki suka taimake su to waɗannan humul mu'minuna Muminai mu'mini kenan da gaske Allah ka sanya mu cikin su suna da wata gafara da arziki mai cike da mutunci sai malamai suka ce saboda alaka tsakanin al-muhajirun da al-ansar har ba da misalin wanda ya ce ciki matan shi biyu ko waye a shi aka bashi waye bayar da matar sa'ad ibn rabi' sa'ad ibn rabi' yace kai dan uwana ne almuhajiri yace amma a Madina ba wanda kai ni kuɗi ina wani ta muku ne kawai cikin mata na ka kalli wanda kake so in sake ta to abin ya kai ba ma nan ba har da ta kai ma suna suna ganin za su iya gadon juna gado na daga tsakaninsu to shi ne dalilin aya ta ƙarshe ya a wa ulul arhami aula Allah ya ce a'a yan uwan jini su suka fi cancanta su ci gado su akan gado ne ayar na maimaita ne bayan mun riga wuce Allah ya dace da mu bara'atu min Allah wa rasuli zan tambaye ku duk suran Qur'ani tana farawa da imman da suratu ha ah, to ai Qur'ani muna da sura 114 ne kenan ya kamata muna tsammanin a samu bismillah <laughs> ita ma guda nawa to amma an kai lissafi 114 ne 114 ne ah, to ai babu anan na'am a ina na'am suratu ashe kun gane masha Allah innahu min sulaiman wa innahu kaga adadi ya cika to wa iyyakum wannan sura wannan wannan wato sura kun gane ko duk cikin qur'ani babu sura mai yawan suna irinta sunayenta lissafin da muka yi suna goma sha sha hudu to kafin haka wannan tsora wato tsora ce madaniya domin ta sauko ne kusan bidiyojin wajen ƙarshen rayuwa na sassallan bayan an ci maka da yaƙi a ƙashin gaskiya ma lokacin yaƙin tabuka ta buga shekara ta nawa ne ta tara ana shekara mai zuwa manzo zai bar duniya ko sai a rafton tana da ayoyi 129 kalmomi 2,506 harufa kuma 1,873 harufa bara'atun ba ra'a har ƙarshe wani abin da malamin ƙididdiga suka bayar kenan muna da rawayoyin da rawayar habs game da ita rawayar susi daga abu amur daga rawayar kano daga nafe amma dai wanda muke aiki ma dai rawayar habs an asu to wannan tsora me yasa ba ambaci bismillah ba malami sai magana sufyan ibn uyayna cikin manya-manyan malaman hadisi cikin manyan malaman imam shafi'i yake cewa lam tuktab fi sadri hadhihi sura bismillah الرحمن الرحيم لأن التسمية رحمة والرحمة أمان وهذه الصورة نزلت في المنافقين وبالسيف ولا أمان للمنافق كجابنا dan uya ne faɗa kenan yace wannan sura ba a mata bismillah bane saboda idan ka ce bismillahir rahmanir rahim tasmiya ya rama ce arraman arrahim ita kuma ta sauko ne a matsayin takobi ne aka zare akan munafiki to dan me za a bismillah ba su cancanta ba ne kun gane ko ta sauko ne akan munafikai kuma ta sauko da kan sakali bahindi ga ya mutune na wuce da takobi kuma da haka babu wata amana game da munafakai. wannan ra'ayi kenan sai suka ce amma magana mafi inganci tare da abin da dan uya na ya faɗa wasahihu annal anna tasmiyata lam tuktab ba a rubuta bismillah bane li'anna jibril alayhi salam ma nazala biha fi hadhihi sura anji al-imam al-qushayri yace ne ba fahimta ta jibril ya taho ne bai ambaci bismillah ba kenan kawai ah to ni na ganin babu cin karo tsakanin magana ibn kushayri da na ibn uyayna babu na cin karo me yasa jibril bai zo da bismillah ba saboda dalilin maganar sufyan ibn uyayna an gane ko saboda yanayin sunan da aka bata wajen kamar goma sha Rabtun? To, kuma sai na Uthman Affan yake cewa, Kanatil bara'atu wal anfalu an gane ko tud in ji sai na usman ita ai suratul bara'a sunan ta kuma kenan da ita da al anfal wacce muka wuce ne ana kiransu su biyu zamanin manzo Allah yana raye ana ce da su al qarinataini tagwaye biyu da haka wasu ke ganin da al'amfal da ita tare suke shi za da ka zo ƙarshen ainihin ainihin al'amfal ka ce mai inna Allah bi kulli shayin alimun bara'atun min Allah wa rasul ba su kai bismillah ba so sun su ne ta baye tun zamanin nuna Allah ake kira su alayhi salatu wassalam an gane ko kuma suka ce munafikai suna matuƙar jin tsoronta dan ana kiranta al-muqashqisha suna goma sha hudu al-muqashqisha mai tonin silili muqashqisha out of sunaye daidai har goma sha hudu arabtun yawa ta sauko ne kamar da muka ji lokacin da aka ji yaƙi a taboka lokacin da kafirai suka ta yaƙin badar kuma ta tona asirinsu da yawa wato falalatta na cewa na umar yana cewa ta'allamu surata bara'a wa allimu nisa'akum suratan nur umar Ya yace ku je ku koyi suratu bara'a ku san ta sani mai kyau sannan kuma ku mata matayenku suratul nur suratul nur dokokinta sun kai fiye da ashirin da wani a suratul nur wato dokoki ne na wato kamar ka ce family law suratul nur arafton a ciki akwai magana kan wanda suke jifan mataye masu mutunci da alfasha ga abin da za a yi ko kuwa wanda yake da matashe ce ke cikin nan ba na bane a kenan kana tumata da zina a to nawa yi a ji a ba su rantsuwa ta yi rantsuwa hudu wal khamisatu an nan ta annai in kana min kana ta rantsa in yana da gaske Allah ya Allah Allah ya ajiyar ita ma ta rantsa shi zai rantsa da lana ita kuma wal khamisa anna ghadab la ala in kana min as shi nan wannan da ya zama dan watan gareriya kenan duk suratun nur to ne umar yake ce ko koyawa matan ku suratun nur ko kuma ku je ku kware su a cikin suratun ba iyakan ta bai kenan gaba ɗaya ku kware a sa kira daga cikin falalata suratun annu to menene mawdu'in ta menene topic din wannan sura wato kawai tona asirin munafikai da halayensu an gane ko wanda dalilin haka ne har ma akwai sahabai guda hudu ko uku ne da ba su yakin ba ko wa ana na kullum guda uku nan da aka musu su ne suwa ka'ab ibn malik da wa hilal bin da ratu bin rabiya a gado a kansu aka sauka da sauran bayanai masu kama da haka duk za mu zo da yardan Allah za mu ji abin da ya sauka kuma ta sauko nan ji imam bukhari hadisin al-bara ibn azib al-ibn kathir wacce farko farkon suran ta sauko manzo Allah ne lokacin da ya juyo daga Taboka aka saukar a gane ko Me littafin al-manzumatu zamzamiyya ya rera ayoyin qur'ani a waka ciki akwai sura da ake kira safariya akwai habariya akwai lailiya akwai nahariya safariya sai da suka bi diddigi a eh, wannan sura a nuna cikin tafiya ta sauko safariya ke akwai lailiya da daraja sauko akwai nahariya ana malam sai mu addini aiki Allah ya saka musu da alkhairi mu dai muna bi ne wadan kokari mun ci abin da ya sauka Allah ka tara mu da su akan ladan gaba to dan mu shiga kai tsaye da sunayenta tana suna samun sama da guda goma an gane ko surori guda biyu ba masu yawa in ba su fatiha suna da suna na ita wajen ashirin da biyar ashirin sai da kasashen da ba to daga cikin sunayen suratu tauba bari ku kuna son guje su ana kiranta number one suratu bara an gane ko saboda Allah ce a min suratu bara suratu na farko kenan ko sannan kuma ana kiranta suratu tauba wanda shine yafi shahara shi sama yanzu yanzu aka suratu tauba dalili saboda maimaituwar kalmar tuba tuba tuba fa in tubtum fa huwa khairul lakum fa in tabu wa aqamu salat thumma yatubu Allahu min sha'bani wa haka fa in yatubu yaku khairan lahum shi ka yi suratul tauba asallahu an ya tuba laqad taba Allahu ala an-nabi alam ya ya'lamu anna Allah yaqbalu at-tawbata an 'ibadihi suratul tauba sunanta na nawa kenan sunanta na uku na biyu ne na farko bara'a na biyu eh, an gane na uku ana kiranta al mai tonoro ko ka ce mai kunyatarwa saboda tana kunyata munafikai Allah ce wa minhum wa minhum wa minhum da munafakai cikin su in suna mutane sai wannan yiwu ko da maki ko da maki da su shi yasa ake ce mata mai alfaziha mai kunyatarwa an gane ko saboda imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga sa'id ibn jubair qala qultu li ibn abbas suratu tauba qala hiya al-fadhiha jidan abbas sa'id ibn jubair al-majr dan abbas ne yace ya Abbas ya Ibn Abbas suratul sai ce a, suratul tauba sunanta al-fadhiha mai kunyatarwa hmm. sai ce me fadhahatil munafiqin ta kunyata munafikai ma zalat tanzilu wa minhum wa minhum wa minhum bata gushi ba suna cikinsu su munafikan kenan akwai da wanda wani hatta zannu annaha lam tubqi ahadan minhum illa zikra fiya sai da safe suka dauka ba wanda zai tsira shi ma sai an ambace shi to mu tsaya wurin sunanta na hudu suratul azab sauran azaba kwarai kuwa saboda ta maimaito kalma azaba a kansu sunanta na biyar ana kiranta al-mukashkisha daga ainihin kashkasha kashkasha shine mai wato barranta haifatale da munafikai bara'atu min Allah bara'a kuma kalmar bara'a sai na ali shi ya shelanta a haji da annabi jin sai turu sai na abubakar ya zama shi ne jagoran haji ali ya je sanar da wannan bara'a din so masu cewa wannan yana ali yana samar abubakar ba gaskiya bane ba haka bane kawai abin da ke akwai in dai za a warware alakar zama tsakaninka da mutane to jagoran yakan tura wani daga jinin shi shi ne kawai da dalili amma jagoran tafiyar shi ne sai na bukan sabbe kuma ya ishe shi alfahari da falla kuma shi ne mai hudu ba a lokacin sunanta mukashfisha na nawa kenan kuma ana kiranta almunakira kun san nakar kun san bakin kaza me take yi to ana kiranta mai cancanta daga annakar mai caccaka ta tono sililin kun za kaza tana bude kafa ta duma na ta sai suna nawa ana kiranta albahor wana mai yawan binciken zukatan munafikai ba Allah san zukatansu ba yana daga sunayenta na tara ana kiranta al-muthira muthira mai bankadowa ta ban kaɗo na buga ne ko na takwas na takwas ok haka ne alhafira to shi ne na takwas eh, alhafira almufira na tara ne na yi tsallake ne na goma almubafira mai wargazawa in ka baka ce na zo ɗaki mubafir yanar komai a wargaje ka to ta wargaza kwakwalen munafukai sun kasa samun nutsuwa don ta musu tonin siri almubasira kuna ji na? sirri nawa ana kiranta almudamdima mai halakarwa ya ce fadamdama alai rabu bi zambe na sha nawa ana kuma kiranta almukhziya mai kunyatarwa na sha uku almunakila mai sauko da bala'i da azaba kan munafikai na sha hudu daga ƙarshe almusharrida mai tarwatsa mai fasa taron munafikai kaɗan ke na sha hudu ke. wannan kaɗan ne cikin arzikin sunayen suratu at-tauba amma suratul fatiha siyudi ya ke kusan suna ashirin da to bayan mun ji wannan sai mu je da ko ku rike wani sunayen na sha hudu al-musharrida daga tashri mai fasa taro mai fasa su mai kora su don masu suna matuƙar jin tsoro a karin toba a gaban su fito daga nan sabai ke gane muna fito yin suwa nafsu kun gane ko to bari mu tsaya haka sai mu je zuwa ga abin da muka ji na karatun ainihin ariya Allah ta baraka wa ta'ala ya ce min bara'atu min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen bara'atun ba wuce kan ce baram baram kun ga daga larabci dauko ai eh, baram baram yaran mu na Hausa yare ne albarka masha Allah kalmomi da yawa kashi sama da 80 cikin larabci ne aka ne ko to sanar da baran-baran daga Allah da manzon shi zuwa ga waɗanda kuka yi alƙawari da mushrika kuma suka karya shi yasa ba ta fara da bismillah wanda kuma ya je ya sanar da wannan bara cikin sai na alƙalin da ya fasihu fi lardi arba'ata ashhurin an gane ko ku yi tafiya a ban ƙasa wata hudu mana a takaice ko munafukai ko ku zaga ku zaga ko ina a ban kasan nan wata hudu alamu annakum ghayru mu'jizillah ku sani ko nan ba masu iya gajiyar da Allah bane wa anna Allah mukhzil kafirin Allah shi ke kunyatar da wanda suke kafirai karanta aya ta gaba wa adanun min Allah wa rasulihi إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن ترتم فهو خير لكم نعم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وأذان من الله ورسوله gaye kuwa daga Allah da kuma manzon shi in ka ce azan sanarwa yi ku sani ya ku kafar domin sayyidina ali shi yace to ku ji ga sana daga Allah ya karanta wani aya ya ku kafirai da mushrikai an yi alkawari da ku game da manzo Allah kun saba kun karya to yau Allah ya janye wannan yarjejeniyar ba abin da ke tsakar da ku illa takobi tun daga yayin da kuka zo to wanda ya sanar sai na Ali amma karkashin jagorancin wa na Abubakar dan ka sani abuka shi ya zama to kamar amirul hajj a lokacin wa azanun min Allahi wa rasuli kuwa daga Allah da manzon shi ilan nasu zuwa ga dukkanin mutane yawmal hajjil akbar an gane ko wato ranar hajji babba alhajjul akbar wace rana ce ranar yaushe yawmal hajjil akbar kaga kafin alhazai su fita su filin arfa da farko dai akwai ranar tarwiyya ko nawa ga wata takwas da duk alhaji za su bar gidajensu masaukansu a makka kar ku fita masu zuwa aikin da Allah ka samu na cikin su kar ku fita ranar bakwai nuna Allah ranar bakwai ba ran takwas sai fita da safe ko muna son mu kiyaye sunna don ya ce li ta'khudhu anni manasikakum ku zo ku ɗauki samfurin hajji daga wuri to daga nan a jemina tara ga wata shi ma a kwana a kun kuka fita da daddare ku ce bari mu je arfa da wuri don mu sami wuri a masallaci ka wani cewa shi gari na annabi ka kashe kuɗi mai wahala ka je ka yadda kake so ka tashi baka da hanci ina amfani to shi kenan sai arfa ko to daga nan sai kuma ranar sallah shine hujjal akbar dalili za ka tara abu guda hudu ne mai da mai da ne za ka yi jifa za ka yi yanka za ka yi saisai za ka yi tsawaful ifada sun ma'afi domin haifu a sabon astagfirullah a raftun? sauraka allah ta'ala ya ce yi kowa daga Allah da manzo zuwa ga mutane ranar hajji babba an Allah bari min al Allah ya barranta daga mushrikai shi da manzon shi kaga magana kin kai tsaye fa in tubtu amma ba a rufe kofa ba ku ji da kyau in kun tuba kuma daɗinta larabawa ne suna na arabiya kuma larabcin malam ne kyau ba galgaliya ba fa in tubtum in kun tuba fa huwa tubar khairul lakum ita ce mafi alkhairi gare ku wa in tawallaitum amma idan kuka juya baya fa'alamu ku sani annakum ghairu mu'jizillah ku ba masu iya gajiyar da Allah bane ba za ku tsere mai ba wa bashirin ladina kafaru bi na alim yi bishara wannan malamin suna kiran shi a tahakkum da haban ba saboda in ka ji bishara ai abu mai kyau a ce to bishara yanzu kan ka ce da kai albishir da ka ce sai ka ce albishir sai ka ce ka bada jarabawa wannan bishir ne su laraba suna wannan sai ce da ke albishir sai ka ji a gaya maka bakin abu shi ne suke kira ta hakko kamar jan kafa to shi ne abin da aka yi musulmi ka yi bishara ga waɗanda suka kafarai azaba mai raɗaɗi saboda ya fi zafi ai bishara kuma ga azaba kamar na baku misali نما كبي شارع توما شارع كان أشي كفا دا جرى واسي بن مصالي الله يكيه أردتم آية كبيرة إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يبادروا عليكم أحدا ولم يبادروا عليكم أحدا إلى إن الذين من المشركين to kila ka ce wannan yi kuwa ta baran tsakanin musu da kafari duka ne sai Allah a'a illa min al wannan baran-baran ko baranta ko bara'a din ba dukansu ba ne face shirkan da kuka shiga alkawarin zama lafiya kuma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaikum ahada sharbi biyu banda shirkan da basu warware komai na yarjejeniya ɗaya kenan su ko waɗannan sun yi wa lam yuzahiru alaikum ahadan ba su taimaki wani akan ku ba kun gane ko saboda mai taimakon makiyinka a kanka mai gare ka to banda irinsu su kuma ƙurasha sun yi haka tsakanin banu bakarin da banu kuzaya banu bakarin suka kada alkawari suka kashe wani cikin banu kuzaya to su irin waɗannan da ba haka suke ba fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim ku cika musu alkawarin yarjejeniya ila mudda zuwa adadin kwanakin da kuka yi da su na yarjejeniya misali abin da aka yi a ƙarƙashin bishiyar mai hudaybiya ku cika inna allaha lalle allah yuhibbul muttaqin allah na san masu taqwa الله يكفينا وشكي المتقين فإذا انسلخ الأشهر نعم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ولدتموهم وخذوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة tunda an riga an cire yarjejeniya ba wata alaƙa tsakanin musulmi da kafirai to kenan sai takobi to amma takobin nan da za a saki akwai watanni kuma da Allah ya hana yake ku duba daki daki sai ce fa'idan idan sarakhal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma minha arba'atun hurum waɗanne ne muharram an ce guda uku a jere ɗaya daban waɗanne ne a jere rajab bayan rajab in ga rajab akwai abin da ya tsakani rajab sha'aban ramadan zulqada zulhijja muharram uku na a jere suke Kodin ɗaya sai ka shiga sabon shekara to amma ita rajab rajab mudar ita ce na bakwai waɗannan tun tun tun tun ba a yaki a cikinsu shine Allah ya ce fa idan sanakhal ashhurul idan watannin nan masu alfarma suka wuce suka shige to shikenan faqtul mushrikin hadathu ku karkashe su da yaƙi duk inda kuka same su su kafirai wa khuduhum ku kama su wahsuruhum ku ko musu da baibayi wahsuruhum ku kewaye su mana ku musu ƙaunya shine hasar ku taƙaita iya gudunsu wa qu'udu lahum kulla marsadin ku zaune musu ku zauna ku dukkanin madakata ku je ku su kwantan bauna a kowace irin makwanta wannan kaga dabara ce yani askariya istratijiya harbiya da ko sandat kaje a England abin da zaka koya ke wanda namu kuma cike da musulunci ne ba irin nasu ba a rafsun amma fa in tabu kajifa in suka tuba wa aqamu salat kaji sallah ko in suka tuba suka tsayar da sallah wa a atawu zakata suka ba da zakato fa khallu sabilahum jalisa الله أكبر صبر إن الله تبس الله غفور رحيم ميو غفراني ميكم ميو جنكين وإن أحد وإن أحد من المشركين استجارك فأذبه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka aya ta shida kenan a wannan sura ta tara idan ɗaya daga cikin mushrikai istajaraka ya nemi makwabtaka kariya wurinka ya rasulullah istajaraka ja mustajiran yace ya muhammad tunda bai yadda manzo Allah ba ni zai iya ce ba tare da kai amma ba zan yake ka ba da kariya ka duba fa idan ɗaya daga cikin aya ce kai kuma ya nemi kariya wurin ka to fa ajirhu kama shi kariya to ina masu ƙarin cewa musulunci ai da takobi aka ya haɗa shi da ƙarfi ne me yasa Allah Allah ta'ala bai ce in ya zama ka kashe shi ba kawai yace ka bashi kariya hatta yasma'a kalam Allah ko ya ji maganar Allah so kuke musulmi a karkashe su zona kawai ko kansu ɗan mataki su kare kansu yaƙoƙin da aka yi a duniya yaƙin duniya na farko da na biyu ana maganar sama da mutum miliyan ɗari suka mutu miliyan ɗari yaƙin duniya na farko mutum da suka mutu kai lissafi 17 to 18 yaƙin bolshevik da menshevik na rashin mutum da suka mutu yakin duniya na biyu daga 1945 sama da miliyan na 40 sun mutu adadin da stalin na rashi kawai ya kashe nawa ne mao zedong ko mao zedong nawa ya kashe hitler nawa ya kashe duk ya koki a sallallahu alaihi baka isa ka yi lissafin abin da wuce mutum dari ba sun kawo musulmi a takin an bar muku makaɗin sai mu bi kuma ina to kuma sai a zauna ku musulunci gobar gwagwarmaya kuma idan ka kalli inda ya ke suwa yake yake yake ya dunan nan ba su cikakkun yan ta'adda suwa yi a zub da jini ba mutunci ba ke ta tsaya suwa yake yi gaza kalli gaza wasu suka halaka ainihin mutanen congo zamanin sarki leopold na belgium tare da yan wasu ne kafin kiristocin ne amma sai da kashe miliyan takwas wasu ka miliyan goma saboda gwalagwalai kawai har yanzu belgium ba ta nuna na damu abin da ta yi sannan ku ce kowa yi yi ku zo musulunci ku koya muku civilization da wayo fa'ajirhu ka ba shi ainihin kariya hatta yasma'a kalam Allah sun ma abu ko sannan ka kai shi wurin security akwai cikin kafirai da ce to haka musulunci shi akwai ya ake ma prisoners of war POW in kama su musulunci ga shi dai mushirki ne ya yaki annabi sallallahu amma in ya zo hannu ya ce da Allah ba ni kariya ba shi kariya ya ce to ga musulunci za ka musulunta saboda la ikraha ya ji ainihin nassoshi su tsima shi don bai haka ba ka ɗauke shi ka ce to barin kai ka gida ka zauna lafiya shine thumma ablihu ma amanahu ka kai shi wurin da ya samu tsaro zalika bi annahum qauman saboda ba sani ba ne ka duba ba su san kai annabi ba ne ba san tanadin alkhairi da Allah ya ba ashe ana koya mana wato dabara da hikima da tausayi irin na ya. abinda 'yan hutu da tutsi suka yi a rwanda a 1994 genocide da sun karanci musu da wasu yato ba akwai nan ba to musulunci ya ce ya haka abinda ana yi abinda ainihin abinda suke kira lra na uganda na kony resistance army inquisition da suka yi a spain a wace shekara 1492 kaburburan musulmi da aka binne fiye da shekara 30 da suka tona kaburbura ina wayewa sannan da files na kwanan na epstein ko? Ta su kirkiri yaki yawa da su bakata da hankalin mutane ko duniya ta gani Allah karin da daga shirin masu shirin ka ba addinin ka kariya da musulmi ka ba mu zama lafiya mun kai mun kara fuskar mun kai gaba ta yan musulmi Allah ya ce zalika bi annahum qaumul la wasu sani ba بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآية والذكر الحكيم وجمعنا عليكم على الخير والخير والبركة إنه على تسقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته